الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن Iya ba azumin shi azumin ya shi ya ramadan hijira na bisallah da salam ya kuci mai kome ta tu diga kube insha Allah ba ne kikin da karatu to nan ga ayan shi ta tinne min suratul isra'i ko karatu ne kinan na insha Allah ayan shi ta daidai mana Allah ya ga wa idina laka وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله تبارك وتعالى وإذ كنا لك annabi sallallahu alaihi wasallam fa lokaci ne ga ganin da wani so annabi su kai ga gabe yabo kafu ba go kitabu sallallahu alaihi wasallam ba lokaci ne ga ganin bai wani ga inna rabbaka hata bin nas lalle to ce wa adab muhammad wa amma zawangi keje ilman wa qudratan wa amma keje ba kikyo addini zawangi da ba ku ba su kuke ana wa amma keje ba iko addini su kuje wata zawangi ba na su kudi ko tizan dondo ichi ga wagagan su kwa ma keje sabogo waga sudamu ni a tsawi wama ja'alna ru'ya allati araynaka e gana ilawona ilun fi'ali sai dai illa fitnatan linnas yula fi fitina za wangiji ke a ru'yo mun jiga a ru'ya wai dasa su bi ma'ana gube a ciga manyan na alkhairu lobe yau ru'ya kano da ciwo jini fi enene zanana kando ci mo junufi ene zale beyena <clears throat> so gogo zane je waga ji amfani gani be kalma ruwaye na na gan isra'u be miraji na na bilo na enu nono ala da wuce ba abuwa ibo na aruya e ji amfani ji biyu kawai iyaye na e ji amfani biyu ya tuye zale gangada na <clears throat> so gogo yau wala da zan miraji yi wala da zai isra iza nuna ji wadda da na mini bakwai shi ne yi wale da bako ko kwata na ilu fiya sai da fitina ya zawan gishi ale hadisin abdullahi ibn abbas hmm, na sai bukhari labe imam tirmidhi imam ke lobe da min sunan ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya ru'yal ayn ina pagani be ruya ne ne ga e yene ya yi biyo wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya usriya bihi ila baitul maqdis Allah ya ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne aya shi kakai ya shi na su kula annabi da zai shi do Isra'il a tubi ma'ana do baitul maqdis na so ko don lafi fitina da wangiji zan ci jin wa ko tafiya aga ke a tattara daga annaki daga makon gano da baitul maqdis mini ba ko shi mucin ko ke da sama to na na wa yi wa yaya wa su ya maka ci mai ji fahimta ya su ku ce ga ga <clears throat> wa shajaratul mal'unata fil qur'an ba na abomina da mina alkur'ani mai ji gano gayi wato shidratu zakkumu na ajaji fasara yaji mai jajaye bai luba ku kwaci na shigun yo na Allah tabaraka wa ta'ala ya yi labari suratu dukhan to suratu safati wannan shi bagana na mujamin alqur'ani ki ma na ganna wata annabi sallallahu alaihi wasallam no mi mi rajina ci da zalo sama na ga wanne ci ba wuce da miniyan nan wuce ta ce ga mamaki a ga ga ƙurana ga nufe ga a zalika khairun nuzula a mushe da rotu zakku inna ja'alna ha fitnatan lil zalimi wani su ko ga mace ba wuce na fitina mace ya tibi na ku? ganin da shirka yana inna shajaratun ta fi asl jahim cigbin yo ne yi dan ba kuye ni ja annabi mo bo yi wani jwadan a ga to mi ni ba kuye no ne yi a da kin kansa na bonana kin na ga ni ha ya tuci a ni ba na ga ga yin ga ba cigbin ne yi dan wannan yi gama nan ko ga wa shidratal malulata fil qur'an cigbin ga na bukwara kenan wa bayanu labe mini qur'anu aga kila ce ci banna ga ci banna bu kwara kenan babu ma na ya kwara bunna ce a aga ba a da laruba jo in don doga fi yin nan boya na ga ya kwaro a cikin laruba ja ja ta ga ga in doga yin nan a ji kaunawa in wai ba na aga ya wuce ya yau sai gogo wa shadaratul manunata wa shadaratul manunata fil qur'an shi baga na fiye ya gosu a yi nan a larba jina ga yi ci bayan azzaku mai ruwa kwajo ci bannan wafe bayani wafe da mini qur'an mana ci ga bangi alada wacce na larba zai da zabe nan wayan dondo na yin duwa ga yi na bana jayu ga yi na fufara kenan a yi lanu wani mai shi da bai ke ti fassara ga enu eh, ga ashadaratul mal'una ebo kibo e eh, jinifi gaga ci bani zana juna junan yi zalana so bi takdiriya akili eh bi ma'ana ashadaratul mal'unu ha ci bani zana juna junan yi zalana bane e eh, gimi na ga ki ci bani ga ki su ci bani su ko ga talwa ka annahu ru'us shayatin fa innahum la'akiluna minha e gimina ja gida da su su ci banno fa maliruna bil arbutun ara ga ba fa shi fifi thumma inna lahum alayha la shawba min hamim a take finwa pitch pepe ngici wuce na ge su su ci banna a finwa kyuni hamimi dona mu wani saraina so ku ci ga zafin so suko ko gama na labe shi ya nuna isra'u bi miraji na ne wuce na mulu da ne shi aya wuce na bin ruye wumin na? mula fi fitina ya zawan gizi ya kafi shi na shi ma ne yana na mine na mule na wa shajaratal mal'unata fil qur'an so takadiri wa ma ja'alna shajaratal mal'unata fil qur'an illa fitnatan lin nas kemina eza wuce wuce na wata kwata na fitina da hagi na a ci gato ci gbanna wuce na wagga gunga wale mine zama wagga na wuke fitina da hagi zo yula fi fitina da hagi zo wani hawifin su kuma yi mai liza wa hangi ji yi da da bai iri ci fama ya duhun illa bayanan kabira a mai da na yi gani da zaba yi bito ci gbanna zina zina ga ci gbanna wale su ko juya yi ne suratu dukhano nan ba ki gon inna shajarata zakum ta'amul athim kalmuli yaghli fil butun ka ghali al hamim wale bandon da su ko ga bayan ci banan uga gun ya alkhairiya su ko ga wani dali biyoye ko ila bici ko ko ibici kene ba wani lugwa idi pamagani bi ebi lati foro wani ko idi bi likan ba ci ugon وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا Allah تبارك wa ta'ala ce ka tayi yana ji faruwa tun zandon da mini bala bai jani gama yana ji faruwa tun asali ya da kwai dana ka faci boyi ce wani gama ya nabi adam ne ga gaya ta kan dundu mm, karatu haji dabu na yawa damo da na wata za daga rayuwa na an yi ji faruwa ciwo wato ba na za ciwo cibici na miya lo ba mi cibici ba gobiya Kan dundu karatu haji gaya ta juyo su kuga wa izkulna annabi muhammad fa lokaci na iga be malaika ji ga usjudu li adam eji sujada ya bi adam <clears throat> nama lokacin Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni ne malaika ji na iblis da ta chabu fasajadu ba ta malaika ji da da sujada illa iblis sai iblis na ji malaika jinnu yo ci fa da ta chabu na gana go ne ga ma da sujada wọn abegan kọlọ ga a hmm, asjudu liman khalaqta tina a mide ya ja sai zane su ko jale tu be guyina nga mi awu nga mi aji sujada yo nga mi ayati yo mun za ja ga asanuri a asjudu liman khalaqta min tin so bobo yi mansub bi nazil khafid a ce a sunatin na bani wa tinan waje mansub bi nazil khafi ibn asanu min tin da na waje halittu daga yago na go ga mi benji su da yawo nde nde kiyasi tidi ye buliso wai le ga mu go e bo bo wa gba awon ga go mu gba yi wa gba wakati ule wa su be gebe a asjudu amuje ga wai da galaman jiga ye ga bido jina ga istifamu kari in wai go a muje ya ja muta muta to su da iblisu don don khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin wa wajmuna wajin alitan wa iblis ne na wajin wa maje adamu na wajoji bai gwi abubuwan gan ma bayan wa mun ja da gumo kirayen ibn kafir da imam nafi da abu amr da yakub e bayan wato riwaya ne daga burbu aja bakatu a ga asjudu bi ma'ana amsa guba na dazana na e elaya ba cici ji takfif ina mai kwabe takfif ina ruya sukun da ci a ca di mafara ta ga asjudu <clears throat> da man kala ku tadina amma da ne ke kwatunan ke ibn amir na ki kufa ci ne ke kwatunan to ya kubo to bar wa ba ci cubo aja ba karatu bi amza gube <clears throat> amza yi mafari ga amza tu istifaru ya ga biyu amza ba ci na da sujudu rana amza wuce ga amza ya fili a fulu ya sujudu ma'ana arafi mudari yo muddin ya ja fe ti sitada ya adamu alalimin gan tam etinu baka ci gama alamin tuforo su kwa girman kai cututuna wọ́n tún àní inú di ń gbádà tún lè kí ò gan. wàhálà àìtẹ́kẹ̀ hájàlélẹ́dì kọ́wọ́mùtà aláìyàlá in àkọ́rùtẹ́ni ìlàyà òmìnirikìyàmá. lẹ́yìn àkọ́rùtẹ́ni ìlàyà òmìnirikìyàmá. في القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ebe iblis lazo قال wani ke gabe su kai a rayuta su kole ya wace ga هذا الذي كرمت علي زاننا وغوي لا ولا درجة تتيمي بنا وشلا أنا بوام amma daga nawa za ci na layi a harta ne layo mil kiyama su ko ga fata mi da fa kiyama to mi ga yaji be zuri wuji la ta ne kan na zuriyatahu illa qalila mi ga zuri wuji pata kezo is astasilun mu ga astasilanna mu ga kezo pata wa lu ba mai gura a shankiti kiti waje bayani tila ta ne kan na wannan ga waga da asiri ba na kalmar na fice ya nawa ga gama na nude ba duk wani mun ya jagwalo bala'i wa jagwalo masiba ikonin gai wa fatan ga wa jagwalo ma yi ya lahira wani waga ga da da nan da cijo fa bi izzatika la yannahum ajma'i kun shi kuti ba zai kiso ko ga san ga tafi fata wa ga zuriya na da adamu mai gura suratul arafu ga la'ab la'akudanna lahum siratakal mustaqim ko muga febriya shi ko doro wa duba de ko cida thumma la'ati yanahu min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktharahum shakirin wa be zuriya ni ga adamu gwalo wato wa be min bayna aydihim ye goro abo wa min khalfihim wa be azumabo bi ma'ana wa ye goro ate muga zumate kuma ga gwalo ate muga gwafi ate kuna ga da fata ci a cuwa da yadda ba mun tafiya wala ta jiro a tsaron shakiri ya bugu su ko wa da kudin da ya gane da adama ya dajiyawa ko ku zo kuwa a gafi da na kama na gibe wani a dajiyawa caji ba da yawa ne <clears throat> su kwalu ba alkawali shaitan ya tsati ibo kyugo قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله تبارك وتعالى قال ذهب to pépéké baya migoro ji sujada wa bawaja pépéfé no mwezi ga amuru na ne yana ne bayo wato sokoka jizaforo manufuyi ebo ezujiya amma kiken na mujiban mujibo jijibo ya kiken ya hana soko gbogbo watar da wuce yuya kira muluga wali tikaru wasu har eh ni ko ji su jada ba a jato yi zab kikiki baya a to yi banza wa kikiki ba mi famanto da aka minu zindan da mini zuriya ne da adam mu mun ga to ta ta ba ne ta mito to na fa inna jahannama jazaa'ukum lalle jahannama ga fi gaba yayi to wuce su da dawa fi dona to a sunan je da ta mi tuwe a mafi makiyin da koyi makiyin da kwa a shiga wani wani ɓate ki ga jahannama na e igagba yi ji mafura e mafura igagba na eh miji aja bi fasara ga jaza'an wafira ga su kai kwabi mafura bi ma'ana isin mafulu wani bi ma'ana isin fa'ili na a dingala ka imamu <clears throat> ah, tafsiri jalalaini fasara kita aja ga jaza'an mafura bi ma'ana wafiran kamila so isin mafula yayo amma ke kwabi yo isin fa'ili ìgbàgbá náà ṣẹ́pẹ́nu ẹ̀ kí o kù واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Allah tabaraka wa ta'ala ga wastafziz man istata'ta minhum bi sautik <clears throat> wastafziz labo guto ya zana gabba zana waga da yi ku tubo na mini ga ni da adam na mini um da na mini ga ni da adam na je waga wa bina zana wa da yi ko tubo na man istata'ta minhum zana wa shaitan ga da yi ko tubo na wastafziz mutubu wani amurka su koke ni babu amma na kima nawo ibn kasiri ga amuru yau kadari foru ya ci kaddara amma man shi da baga amuru na amuru yo tadidi idan e su kwai ne o ko ga agbi to ya e kwaci na dada ina e muga mai a wani wada iliri so wastafzis manista ta taminu da twagogun da na gadi ko ci abu mina abunan di bisautika wa twagogun wa ruba gbawon su kwa di wa lagogun to na bai bebere oyi man shigan shetan yi tumuji e, e su kun gogun e ibar mila tufo rubu bebere wuce shetan yi beru magai eni eni afike ni ko ci ga mabiri na shaitan ya mabiri nga malaben don da yin ga da zana to wale pataki o to zina won fa ba atubi ma na ko zina la pe ba go oda o ga ga zo ta en koni eniyan to o ma masiba pata ma da zana ba go ebo kibo shaitan ya paulele aha wastafziz man shiga asali ya kalma istifzazi wastafziz no ga dan na la istifzazi na ngai daga gugutu talabul fazzi kima ya fazza ga al khiffa to agugu dan o gani ego je kago mina agwa to gugu na tubo bi o to ga wa peto o to shetan ga wa peto wa ajliba alaihim bi khailik wa mawqamu biya asali kalma da wani bugun ta da hailika be ko tu coji wa rajilika be da ci da coji a tubi ma'ana shetan nde egi tunaje gbogbo tunare ti gbigbe halitta yi wani ndo caji a tuya ndo caji ma dabici so bugun ta a ga ma'ana ya wajilibo bugun ta bi ma'ana kwefu ko ji yakan min yi jama'a ne a tuyana tuni za a dabici nan wa a tilba alayhi bi khalika wa rajulik wa sharikum fil amwali wal aulad man zika kira guba da ba wa tilba alayhi bi khalika wa rajulik a da kira yan man za a jago gaga bi khalika wa rajulika ajaji mu ya kasra bi khalika wa rajilika kirayen hafsu da wani riwayen hafsu da wani daga asimu a <clears throat> ga kila a ga wagawa rajilu da kasare manunu da gani bai rajulu da don ma rajilu rajulu guba ba da mana nike ne kwa gani biyu rajilu da ne da bicina so zeni ne da bicina wayo ga rajilu ma ba ga rajilu ma ba ga rajilu to amma da kira ya jumhuru nga ina aja gugaga ba alaihim bi khailika wa rajlika raj rajlika ajaji mu ya suku aga ti fuska rajlika no aga rajulu na ga dana bi suku ne mu na jamu yo ya rajulu zanage da bicina mai zeno wa rajulu aga doko wa rajulu hum rajulu a gama ga cunai e ba cun togar rakibu rakbu zai ni ga cewa ga rakibu aga doko ga rakbu a cika rajulu aga doko ga rajulu a cika sahibu zane da su bai zai na aga doko ga sahibu so fa'ilu fa'ilu fa'ilu mufradi fa'ilu jamu hmm? wa ajliba alayhi bi khaylika wa rajlika kwe kukoji yakan ete zana wa da dana kwe kukoji yakan e, mina abu a dani za tuyana a madani za da bicina eti da da yi zawa an gizi a da gabi su kai a lafiya ko da jiyo wa sharikun fil amwal umu pamba gani bi zawa an gizi e ba dukiya zo be gine zai mani pamba gani bi ayi a ga ki ma'ana o pamba gani ba yana su kai e da iblis yana pamba da yi bi khailika fil wala wal awlad e ba dukiya yo to ya e baya egimo a da fassara na manji jici ga nan a ga ibn abbas to shan mujahid mu ga shaitan yi ajo foro ga mu pamba gani bai zawangi zai ba dukiya huwa ma amarahum bihi min infakin min infakil amwal fi ma'asillah a cikin abin kathirin rubin huwa ma amarahum bihi min infakil amwal fi ma'asillah foro na shetan ya ji zawangi ziga a dukiya fiye kulin ba su kona nga ipamba na shetan ya ji bayan bayan dukiya ji wani cewa ta wani bayan na gawa sharik hun fil amwal wal aulad shetan pamba da yayi ba dukiyo ngon huwa riba ngai shasho ala de kun shasho abe ke da ngi ge bi shasha na shetan ya pamba ke ba bi ayi da wani ba dukiya yo aha a ciga imamu asan so di fassara ngon wa jamuwa min khabith wa infaqu fi haram pamba ke pamba ke ba da ngi ze ba dukiyo manuyi wato fashara a dukiya ya kai kusa kwai kwaramu amma maki a ruwa fi kwaramu wude kwaramu a gumu fi kwaramu gaye kemme shetan ya pamba da an kije ba dukiya yona to kin wa pamba da ya bayan e gaje yona usharikum fil amwal wal aulad ke shetan ya pamba da an kije bayan gaje yona mawaci ko imam shankiti mu kun gayi tasmiyatun awladahum abdal harith wa abda shamsin wa abdal wiza ogo le da an gize aga gima asuna tuye gi shetan eh bi mana asuna jilajiye ti ubudi o da ba hinde ci so ko ti la fa e eh, la pasu ko ba jo aganga abdul harith yo wujiya enu ne ci abdul shamsin ga wuji gidi yo huza wiza ga wuji kuti yo suna tuna ji bata shaitan ya pamba ke babe da wangi ji da wani bayan e ya jonga malaga ki ma a da tu sunna tege sunna na sokoti ya dabe ina nan hmm. mini fassara na mai ji ke je tin wa sharikuhum bil auladina pamba ke babe an shaitan e ba na ja ga mana fassara na mini fassara na ibn kathir labe na ngai ga e gina ja ga e aga mana shaitan fela alaje majusiji alaje wutiji alaje mishanji wadanda ku na gai fassara imamu hassan albasri eh, majasu wa hawwaju wa nassaru wa sabbabu ala ghairi sibbatil islam aha wale gaga ibn kathir mula hadisin guban da ciyayi da nabu da bawa sharikum fil amwali wal aulad uga hadisi mafara hadisin sai muslim hadisi na gobe da baya ya dubna himar wannan wace su fusla da sallam ga yakunu Allahu azza wa jalla da hadisi kursi da wannan Allah ya tsoro zai kebe cin wannan ga inni khalaqtu ibadi hunafa فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم إيه. ma'ana wa sharikun fil amwal wal aulad idan fassaru daga hadisi kudisin no so ko ya gan wa littawjin shiji unafa da na ja fake e wa amma zan don da ma musulmi hatta to yi kafiri kafirin mu ma musulmi zuma gona mai ɓeve na gamu na yi babu kuma muci kafir na gugbaye na ta ce e, e, kafirci ko kata an mummu musulmi shaitan ji bai a ganci zuma gona na suku muce yi gina ji tsugo ma dangane da addini ji muce yi ji lajan haramu ya yi na sukudun wa lajan halalliya aslan na gai ma'ana wa sharikun fil amwali wal auladi bi ma'ana ji musharaka da yayi bagyaji wala faifin su ko wala ta ipa mbici ne je ipa su ko bitu ci yana hadis ba cin wula ya nan ga hadis ya hadis na da sahih bukhari da muslim na bana na be ga law anna ahadahu da ya zaini min ya yabo idan arada an a ahlahu in ga baga wake ba be ya nuni qala mu ci ga bismillah بسنا الله ويقوم كباب يو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سكو أي بيا بشيطان ومولا شيطان بيا كينا وغاية أزكي ويكينا قالوا شيطان دي ربو تيوما زندو غا دو دي جنة بانا فإنه ان يقدر بينهما ولد اغا كا قدر تشاد زغيغي اغودي gi باكنو Eh, lam yadurrahu shaytanu abada shaytan ya labu ta ginawa so kawo wa ga mu shaytan yi ji musharaka bi wani bagin babwa dogo da sharikun fil amwali wal aulad shaytan ya pamba da zangi je ba dukiya ji ba bagin shi na to kawo wa ga shaytan yi pamba da wani baye gibwa o ga be ta yi sunna be yaliyoyi a duwan nan ba bismillah allahumma jannibna jannibna shaytan shaitan shaitana ma razaqtana waga na ba shaitan ya de musharaka jibi waye ba zuriya mu shigwa a shiga ga mu wa'iduhum shaitan wa modo da ja alkawali da ga ga ga na misoko ko ja ga da aljanna na gama na alijen aljanna da bayan na da ba kiyamu to da ba da ja alkawali ne ta muna wallahi iduhum shaitan illa gurura adena shetan da ajiya wani lo baya maciuji na sai dai ya ce ta adena shetan da yana da riga ya na sai masifa biga wa dawo so ga gan ayan nan wa amurju ko ya kan this ya mafari da wani da fashara a lemusu kwaba da tabugu agade batu ya tiya agade kabo ya bami latin foron goma yi mafari da wani wa ajinib alayhim da igbepia e da na kuko kadai kuko ji na ja boye biye za wangi jin gire na ta ci zane je tuye ni ta zane a daza zana foro ba ci da wani wa shari sharikum pamba bi ayi e ba dukiya zo be gaji foro ni ci wa idhum ja alkawli yaita alkawli na da shi shari. foro guni linna ga ibn ga foro jayo kadariya kadara su kwa dazin washe time da tu iga ni da adama etimi ya yibo ga mu ci ga ya madadina ya luga mir kadariya ni la wa mir tadidiya so kwalle shaitan tuyiya shaitan ta na vogon wa tu foro su kwa so kwaci gato da jina na ji waga kutewa yana ẹni mú gàzó tí fi yọ náà wà dá rere so gbogbo ko da wula daga awamir kadariya ko kuma wula awamir tadidiya a ga wacce wuliya su ko yi to a ran da cewa ga ai malu ma shi tun inda wubi mata malu na basu cire na gaba yana daji su ko ga ci bai i malu ma shi tun yana gaba yana daji wa da taya na ganga su ko ga idije na gaba yana bago na ji sallah da na fi azun biya na da jile ba su ko a foro wuce na su kuji ba ga wani tajidi wuyo daga na ne ga ya gaba ya dago waya mai ji na bayana imanu na mashi to yana gaba yana daji kyan nunga yi ina da an kere ga matige ya ne to yi da wuce kyan na su ko gabe yana gu gaba shi ta yi da wani e ba foro gu ne min na bu na na mun ga yana hankali ci ta bayanan allahu alam kyau إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله تبارك وتعالى إن عبادي bana wa shata wa kamuji tubata da wa gana mujimiji na jeje ma na wode carbon do taba wode uja do taba waje wajen eh ibn kathir kula hadisi bai ba wanda tana ga hadisi wuce daifu na baka tuni ci da wani yaji wani daifu yo a amudi daifu a mawqufa sun gama na yaji uja biyu wo e ba mawqufu amma man je luga daifu yo ga ga yi hukunci marfuwa na ga yo kunci rafu ma hukunci wakfuwa yawon hmm. a ga hannun sa da salam gan magana ya ci gan wani wani da ifu marfuwa yau so zeni mini ya sa'aba zuwa ci ga ibn kai mulagan na biyar mu gan zeni mini sa'aba zuwa mu gaggagan nan ibn kari mun ji bayani da mini littafi kuna mai ga wadatu sabiri na nan <clears throat> ga innal mumina la yamdi shayatinahu kama yamdi ahadukum ba'irahu fi safar mumini soku ya kabo kaboti shetan botuko bana waji wagwa su shetan gujo feju mulki fe yi baba shetan amma daga nan wule shetan ya na na waji bata na wake wake gaga iri hukunci na waji shetan na dana katan waji wagwa su shetan gujo yukayiruhu fe yi babu kama yanzu a ahadukum ba'irahu fi safar kem na zeli mine baju lagwa su gujaye eh, do ira kun yumi ne zauna eh wale gaga ra kun yau aka rawalla ba ne zaga lokaci pa lokaci pa tana mu fiji wala be wani felo to a ci ga za mu ci jaji e ji shaitan furo fe yi baba shaitan shaitan fe lo ba wabu inji ne ci ba e go tsaba e go keminala bi ci ke ki be zikiri so ko na e go afe go shaitan shaitan afe juwala da wabu fe tilali amma agya eh, eme mumino shetani da zai gya kando wa madaba mai don wani kando wa mumino gabe yin gici gici na ga bismillah idan ga bismillah da eh, na shetan gwabbatin a ga wujen rabo yin gici na ba so ya gitu shetan ji bata na gadon don wasa ya bi mumino wala wani jo azabo ce azabo an ni ke nuna gwabbatin tilalo amma wani wani gana ngama dawo chipie na wejina oke oke ga etuchiri kiwode lo bizikiri ya kyuba wa kafa rabbika wakila cho chiwe wa kukiza na wa petsana ale na je fa'il min at-tawakkul <clears throat> ah, maana waji a fa'il ne da ma'anai mafhumi na daga tawakkul so ko coci yewe wa ku kiza na wa pecho na wa pecho Allah wa ni kiya ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما آه daga ayan nan Allah tabaraka wa ta'ala wa la ya jiji ya ka kakanyin wancu su ku na biwi <clears throat> ya biwi <clears throat> ya biwi wannan mai ga yin garabbukum allazi yusji lakum alfulka kai ga toci ya Allah kai tuya ngai allazi yusji kumul fulka ngai tunajun la e yanu wadaza yayi fil bari tatin dona majiga na isjawu non gai sauku ya ga takun titengila ya cuce da mini edo waju wajen waju gidaji amma ya yi adini ba nun wacce tukpa ta na yi lata ti edo ya kan wuce ba ya tuke ya ga fibo ya kya kare ya kwace fibo be edu mafi da be yi wa ma biya su kura ya ci mai jaci nan yusji la kumul fulka uge la ya naji daza yayi fil bari gete ta bi ta min fadli ebo ele de ele jibe ge bai wa mutu su ko ba wace ne ya da ci gete dona innahu kana kuma rahima lalle su kuma fi tuye ku yayi gama da wuta e ya naji ji foraye a ce paye za alayin na ji dalibi kemgbe su kuga ya da wani suratun nuro na alam tara anna Allah yusji sahaban walau da bibi isjawi babu ebo da bodo ga ne ne isjawi na ga sauko eh alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu baina thumma yaj'aluhu rukama wa tara alwadqa yakhruju min khilali kyugo وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر لوكاتين دوندو إكونغي من يجونا جونا إبوكيتشو بمعنى كمثالي efe a efe dan efe kudu efe beda na ya maketi ebe ya kwade kwade eh wani egwe da yi launa yesu da yin muwadi dole manta da wuna illa iya zane ji ya daga ya ɓata na ta da wuna na ma na kiwo ma na ibadu ya ta abudu so na ji du'awul ibada muji du'awul masala yin nan zane ji ya daga ya ji ibada ya ɓata na ya ta su kun dugwana ya gaza wuce ba ta batan illa ya wasu ko guji ga ya fa ya kanga ibn wa burubu eh dan laman tadawuna illa iya falamma najakum abake su ko gabe gagwazo ya ci binuwa waye gocha ya ci da shi ko sun tina ilal bar da ko sun tina a wa wale ga ya lafata ceta su kone laji ni lokaci na yawa gama da rikici na ya yi ga la su ni nida kanga da ciwonci ah, la da mu ci su kuje ga a ga kana mi a tiyana wuci la mi a magani a daji lafiya mun wuce ude dai diure so ya ci wala da ya da mu ci ko ga ya bulla ya nu la da na ko da nu gama law amma lokacin na uzuri da dai ya ce wa ga ya ce wa ga ga je bena kanga mu pagalaya su ku fe yi su ko ga kana ne insanu kafura zaman gina waje da dana mafi ka fura dana bata mana ka yono a ci goyo ai da linyam ezu yono wagani majiyu uye bo mi bo a unja aja eh so ko ga ni maso ko ya rufu ne ni mata Allah kuma yunkiruna ni maso ko wani wai wa mabi wai amma abun wuce ya unje da basu su ba so zawangi zanen kwata kafirci wani gwata mana kanyo a ah, eh, bayan nan wakati tafsir ibn kathiri ne ya tando ciyayi ya tuyo ne da muhimmanci nan ya ta ikramatu na abi jani ale su kuma pagawa wuza ba ta lara ke ko dalilin da cika su kwaji da fashe da tun zanen shi ya sha na tsada sallan wai wai gana na ga gana kan don da wazi na na biji kwata na a muje imaniya wuzuri cikin cika ji faruwa na ga gushi tsano an kalci bane jibe ba nabi muhammadu ga kisa ikramatu ibn abijalo ibn kathir nu bayna ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ji fatu makka na annabi ga da makka ga izze a makka jiku ikrama daga na kafin mu yana kanga ne gimi mace gi bakwai abuja ne zai do muke masiba abuja ne so mu don mu ji me mu yi tana so fe bi ci fe ya maka annabi mulki maka la da gwagwa ni mu ya shi maka ba fe bi ci mu bi ci na su ku bulati yo wati ya ko ya abasha ko mu to ga tsakaniya ki ya saudi da abashe abasha afrika babu do mu ga ethiopia ya bayan atungai abisinia epayo nege ethiopia gbani noko so wa na suku dole nga pachi nga pamali a chetu mucha na panu wa chetu no efe chana dundu fe na jifiyo tilali to wato tife tilali mucha hankali tu iri kemina fe baduwa na ayi kutin dondo mini kutina ademu maka wana allahu buja feyi yau soko soko allahu ta feyi yau pato lokaci wuce ga ipanu ra ade zo ba ni da na allahu mai yi yau hajjiri na abu na ga yeye allah ta yi kwa da muzaina soko wata kan mi gaba wata mi wazo ya tunde junno na da da tun muhammadu ko na yi ye gari mu ya gada no gaza ne je ga su ko buge yi wani ala ku tin do fa su ko ba ja su ko ma u da sheyu su ko awatu nu aya ginuwa adam mai ci mu fake je ba ma da ba mu febe na mu ga fala adan fala ada fala ada fala ada anna yadayya fi yadi muhammadin mujikuti da su kun wada wada gwayan wula da gwa mu muhammadu ga annabi mu dan na gaba wannan jibe mu ma ji laifi ma ba wai mu to daga fala na wura ufa rahima to zai zahiri na annabi muhammadu yana isa na gota kuro mu ya wa ci da gona ne ba ta da dawa fa da mu gona zai mu ne ina mu ji fara na da wannan mu dai bai shi da suku mu da wani sai ba nusa da sallam ma mafata na salisalam kuma an ba mu. muhammadu mai jima'ari ya ga lalle wa asana islamu ga da musulunci wani ya ci munafinci ko a musulunci ta zo so ikramatu na bijal ba buri kafiri bonta amma su kuma yake tura ajiya yake kirki ebo musulunci ne dole na ki lawo ci je musulunci je musulmi ebo dalili ga irin ayan ne gana wa idza masakum ad-durru fil bab dalla man tadawuna illa iya ya za lo da uzuro cin da mini ba ko to e yayi wa mun ga shi pe zani je re mu pa ta ne la je ya pabia so ko bugi ya yi po daga na galla tunani mai karama tuna bi jale lokacin uzurin nan da zayana falamma najakum ila al-barr ya gaga gaba zo su kwace gaba da be a aratu nuga ya gwaji ko sun ci da na aratu ga ya lafata ce ta waye ci ga muji su ko da yo wa kana lil insanu kafura za wani hafiza na kuta mana kan yona kiwo afa amintum ja ni بكم جانب البر أو يرسل عليكم ba. أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا Allah tabaraka wa ta'ala ga fa amintu bai zawangize ga aminci ya an yakhsifa bikum janibal bar ga kafayin kinti wa du jigijigi be ni wai kuja na ga ga etkwa ko kasfu ya aminci ya bai jije macila bai kiyami ɗin wayar kufi wayar kufi ba kowa eh? ya aminci ya yursila alaikum hasiba ya aminci ya bisa kwa tu hasiba efefiye ya ga efe ne ga hasibu na gai kullu rihin tahmilu turaba wal hasba efe na dufe kuji kanabe ta kushishin giji nan ga hasibu ya aminci a ga su kwa tuyefi wacce ko da na fiye ya yarmi kun na fiye tuye ba bila ba gani bai taku shishen gizi na kin na su ko da bai jama'a na bilutu yi ci tuye fe fiya bai taku shishen gizi ci ja alaka na ya aminci a ga irin ci a biya ya ngala ya ce jina cikin bayano sun mala ta jiru kuma wakila alale da shi na magagagawa a dazan ko mu jikin ya gbe mi koyegi ko kuma gawa tun fefiye la ta jidu lakum wakila ya da zandoci na ya ke tsatsa ya ke hukuncin su kudu gwana eh kan don da musulmi wa ga wanda da su afa aminu makrallah wala ya manu makrallah illa alqawm hasi. addiza na laminciya azabayin su ko gawa biyana sai zane ga za a tsara ga gatun na da bana ala wata wuce da kan ban da kwaji buga da wuce cikin babu da wuce da ma ji a a zo ga laba ku ye bagai da da numa cile su kwa da zamu fe sudan fe sudan ta goro fe sudan su kwa mi cile da dema ale kira guba da zabo kira yan ibnu kafir da abi amri ibnu kathir bi abu amr ya kuma bi nun ya azama afa mintum an nakhsifa nun al azama nun ne gikin giba Allah wasu kai daga kango afa mintum an nakhsifa ya min cila dai ya jikin ja eh aw nursila nun ya azama aw nursila alaikum hasiba ya min cila ya gai ya life ya tufe fiye ya benunu ya azama amma kira jumhur bi ma'ana da nake fata wa ibn kafir da abu amru yana e gobe yawo kemne kawai bana afamintum an yahsifa damir ya yahsifa na wanda fa'ilu wa da tun Allah an yahsifa bikum janibal bar aw yursila bi yawo ya ci bi أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاسفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أما منتم كشي يا منتي يا أنكلي أتيتا an yi idakun fi tare ta okura ga su kwa le kije me bitibiya na malami mace ne yana alaikum na wake tuyefe wacce kwafe na ina ya kwasi fumin ibafe wani muga yuriwun e shadidatun la ta muru bi shayin illa kasafatu efe ni wayar da zagwayen don daga facin gubba yana na mafataksiru fulkakun kuma gagan wa da zagwayen yanu wayar yanu wayar baya ta ce e do ya minci la su ko gama tuyefe da zuci fiye ya nga malaya ce je na bayanai tile ba su kobo eh fa yuguri ka ko bima fartu yesu da su kwa biyenuwa ke tiye do yabo kafirci na je ji na bwa sun malata ji dole kuma alaina biyi tabiya na musu kwaga ga gawa biyenuwa ce la ta ji dole kuma alaina ya je tabi'a wuce wa je taimako alaina ya ci su kona ah, man jiga domin na damini biyo ba ruwan wanda tun al'ila bil igraq yimi so ko ga giniyo eh ziga yi taimako ji ciyeyo ya da taimako ji ca na gaga daga na me ginu wani nuyun yi so ku junga eh ya da taimako ji ca na bisariku ya khuzu bisariku bisababi zalika al-igraq gan kima la soko cha diwani jinuo to nuba na yawani wuci wuce mi la yanji be soko ya de na je be ni na ya de da na je te mo ko a a في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم lalle ya ci wacce ya yi gya annabi adamu shi ya zama an giji su so ko ya ko na waye ji zama an giji <clears throat> mini ya fuska ya ci wani zama an gyo ya ci kamoro mini yau bakin na mai ji bayani na a ga wani ya mai zama an gyi dazan da eh adibaron gikini bebe cuji pekin na wakwa pekin bona cin mu wacce dabba na jike ɓatan da Eh, ezo gwaje peki amma so da ange lagi kinani ni begbe bebi ciwon egwa e fifitin wani so kwaja da wangi na za wangi ga giye egwa wani lagi o ci daba na kene zileyi miso ya e lagi o ni ha eh? so kwaga jaci yayi ibo e dalili ayan nan walakad faddal walakad karramna bani adam su kuma wada ange bil ilmi zawan ji gade kikyo wata ba za zai ga ganga makanta na coda na makanta na gishi yau ba na nan gishi ji katuna eh ko a ganga makanta na coda na gaba shi yau gaba shi yau gaba makanta wasu a ga cewa ga ji katu fi ko o ga ga gari limi zawan gishi yau wan nutki so ko da hangi ya fasa da mini ciwon da so ko da hangi na gaga mu yiwu ma tashi bi dan gurko wa ne zaye wa kishi bi na jina na jina gurko ya tun na ope na muji muji gbogbo yi nígbà wo wọn nana nge gbogbo ndo wọn eji mi nígbà wọn ta àmì ìzà ń gitì aha sukuru wọn da wọn gi wa hamallahu fil barri wal umaza wangilla ta tinya kintin alad dawa ta ti dabba nga laza angi ta ti dabba zo kintibo walbaru nga man laza angi ta tinya edo edubo eh, ta tinya eyanuwa edubo di ma'ana wuda min ya darja na soko jina da wankina wa dabba su ji foro ya yi. yayi doko jiyo tata gijiyo rakun jiyo wuda da na iza wange tun iza muke kama abata na su kwabi yi ide keke ide baburu masiji yi ide motaji ji wahaman namun filbar wana na wani ide gaga filbari masu kuma yanu waje su kuga layi ta tattiye yanu wani ji ce dai fara fite rigo filbari walbari da wani iga ga ya gaga yana zamun yau yana وفي الفضاء في البر والبحر وفي الفضاء في غير القرآن so ko ke na da harfi tibe yadda ya fiti ji ka ka ya fiti na jina na jina na jina fiti sama su ko ga jancin wa hamalnahu fil barri wal bahr <clears throat> wa razaqnahu min at-tayyibat yi maza wangi ya ziki nye mana mana shi yana ji mana yana ji zaga yi fi na kakwace mun ga ajin na kakwace amfani na wai ga yi bato yi ga zaga gila lalo na kan ma junguna ke zani za ta yi gbogbo yi a cikin wuta a gaya na gida bakwa masiba wa ma a mafi ji amfani biyu ibo e hankali na ajiye su mi kiki ne bai fita ba zundu yi kina be fi wiwi zundu yi kina e eh, eh, eh, fije mutum mai tagayen na gada ba ko masiba wa mu wa razaqnahu min at-tayyibat man ji ji wuta gani be aya ne wa razaqnahu min at-tayyibat aga fi dalilun ala ibtali zudi fi nadhihi at-ta'am kal asr was-samn wal-lahm wal-fawakih ezubu shi shunga mun fa zudu mai jan bana annabi gai zafi fi duniya buka Allah zafi fi ma inda nas yi buka nas abubuwa mu ya wayi ja wai bici je mu ya ge mana yake funa mu ya mu ya fa bana ga da ya fu mu je wa faso kwa eh wa samni wa wa wayi ja mu wannan kan wallahi mu gina kaja wa fawaki mu ge marmara wa lake wai ba kwanke ni ya baji ba ta mu da bukata wa ne mu ci da wa lawa da ni mai zo na ga so ko ba ta nan eh zanaga da nuna jijina man shiga e bojiririn na da sunna zubi mukhalifun liman aji salafi sale zubirin na wakiri da na ke zubiya a salafi sale yana a salafi sale ya ji zubi da dajin na a e e ceke gaga wa fili iri zubi da na ba ku ju kufuru yoyon ma'ana amallahu ta'ala biya ala ibadi min tibi rizki

a na na jizu da mai shatanci shatan moyo ibn wa wa ga musulunci ya ku a salafu saliya wa ga musulunci ya ku sahaba ji tabi'u da jatibawa ja ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير wa ga gawa ge manan na ja ci je kwen sabilin mumini da ja je kwen mumini ciriki ja je kwen sahaba ja je kwen atbawa za da atbawa atbawa jiya dani makaddazan waje kwai wuji guru na jibuwa na sako ganin walli ma ta walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sai gogo sako ga wa razaqnahu min at-tayyibat yayi arziki yayi manaji e jahi ce ji su ko wa faddalnahu ala kathirin yi maza wangi ya darja ta tiya doku doku min man khalaqna tabdila ta ci doku doku ya halitta na ko jino da wangi darajun baba man shiga al'adabi al'adamiyun afdal min aljinni wa sa'ir alhayawanat zaman ki naule da dana ibar dalili ya faddar na ma'ala kathiri mimma khalaqna tabdila zawangi gajin zawangi ugajinu mu ga dabba sai da mutu ga damu lafi mara da namu asfala safiri sai da mutu ga banu la da taku taku ibo kafin cubo kan ga gato ne giji to wura ne mai kwafi bone to bishe da ga da da ba su kubu amma ba asali yo so kwala an giji be ciwe aha mini bayani ya ayan no aga hawasu khawasu bani adam afdalu min al malaika ibo to ga so kwaci wa jiya da wangizi za ta ciji mini za wangi zo agato malaika ji za ta ciji mini za wangi zo malaika ji iza kya annabawa ji nan ke tuce su ko ji nan daraja wace wace malaika ji amma man je daga amatul malaika afdal min amatul adamiyin wato amatu eh ke alula da fiyo nan zawangi na shi kenan aga za ta ciji wani eh? mini za ta ciji wuji wato yi waliya su kuji fita cabin daraja ma ce mala'ika yi amma da na ji mini zawangi zo aga ba za ta cin na ji wa za na ke na daraja mala'ika a mala'ika ji gan a cikin manjila tafsiri gan na biyu amma yana ga bani adam na mushiriki kafiri na sharrul khaliqa wayo ubiye biye ga lita ji pata u biye ga jinu na jilami tu foro so kona u biye ga dabba ji ngam la so ko ga ga innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya sharrul bariya za daga to ce ji kafiri ta hannun ne zawan gibo mu to a tabbatar wa ji ga zannan ga biye ga mina lita su ko pato nbieba tatu itu itu nbieba kinkere jadabu ta ce alita ɓata gwana alita da ke ɓata na eji tasbi a kega soko da ba mai wusu ko amma mun nama na kagi bai soko ne ga ma soko ko duka mun biye ga ta ce alita yi soko aha abu <clears throat> lokaci na da wani ne ga yadda abu ya yi kine ci a yayin tsohon so kwa ili da ni taci ya bani adam na zaɗi daraja ne eh, to ta gbaiman ta wace wani ne ba wasu in ta bai gaji cika daraja ila da ta koyi ta shi ba su ko ba su ko gai gai bai waje bai wuce na yi gaji wuce ga yi fe kwayan kukun a yi ba su ko na daraja ya ci ga yadda ba su ko na su kwaye ji ba ne bai ji wuce sai ah, alhamdulillah Eh, jamaji da ja kuri sarai paga ifi chakila eji be nye ga bina ja bina lokacin majin wa sada sarai galo shiri ti ji fa so ya ti fata ga ga ila kuri ti bena be fa na wannan su kura gwajina insha Allah ya wo ni kuba ni ga bina <clears throat> ah, na mabe fana wuga ba su ko karatu ne je makon dundo su kojo zuma ka zunga gikini na wuga ba su ko ya feli ebe gunci ka kan ya fe bebe bayani ya gobe wuga ba su ko na dundo ya ga caji dai na ciwo patan ya su ko ko patan ya su ko gawa ko patan ya su ko su ko idaji a wani dundo ya ga caji ne ba na ko mojiya ya fe tiki cicewa na ko bayi yora ke yi laifi yayi bayanin gwagwar laifi su kun fadin bayani subhanaka allahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh